da mu. Ba su kuma da ba. shi ne da kyau wato wasu da kyau da kyau karfa

sannan littattafai irin na zamani da ake tunkarar da su a wannan lokaci a kasashen da suka ci gaba da da kuma samun wadatattun kayan aiki shi ya bayar don biyan bukatun kuma don samar da rubutu da kuma ambulan. littattafan rubutu na tofa na da sauƙin takarda da tsari sannan kuma domin ba tawada. kwatan ta wannan da inganci da aminci na littattafan rubutu na shi ya kawai da su kuce a yin amurka domin yana yin hulɗa da mafi yawancin jihohin da ke wannan ƙasa ta mu haka sau yana da lokaci domin kare abokan ya nuna littattafan su harkokin kantunan su a kodayaushe don karin bayani domin wasu da kan titin dutse a yan kaba ko a gidan wani tarho a lamba shida hudu biyu sifili hudu sifili kano ana su yi mata sayan gari ya da kuɗi gida babu shakka da ba wani abin da muka yi na ƙwarar da wani kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma ya dace duk wani kawai wani na kuma ta ta kalare ya ta yi da kuma gabar ana da sake kyawun zaɓin shugaba kuma uba da ana yi masarautar kalare wanda aka yi da musamman adamu a matsayin sarki Thank you.